lillahi wa da wani shaɗi shi ne na ɗako daban su'alul afiyati wa shukuru alaiha sai aka fara amma an yi karatu ba ta nan ba kai mana shi ko ga ga su inda babu hmm? yana zuwa ne yana tambayowa ya tambayi wanda ya tambayi wanda a ah, to in yi tambayin ya yi laifi ya yi kokari ne a kan dana gida abin ya gagara wancan da ya yayin da ya yayin baki zai sai sai kana da lokaci da littafi amma baka da lokaci mu kuma kaga ga ga wayan mu ba littafi ga lokaci amma shi ko na fi sai da shi na muni baya ma gari وفي حديث آخر صلوا الله العفو والعافية والمعافاة وتزمر عن النبي إنه kuna yi ga umarni daga annabi ku roƙi Allah afuwa ku roƙi Allah lafiya da zaman lafiya lafiya kawai in ta zo a hammaci wal mu'afatu da warkewa samun lafiya da afuwa samun rangwame wa hadha as-su'al wannan roƙo da kace sanu ya tadammanu al-afu ya ɗauko huwa amma maza ta san an yi abubuwa ba ku roƙe shi a kuma yin sa'un Wa yake afiya fil hali shi kuma yanzu yanzu nan muna neman ainihin a afuwan abubuwan da muka yi a da yau ɗin nan لا إلا ما شاء الله والمعافاة شيكما سامو على فيها حق في المستقبل tambaya mu'afati to kada ka manta da wani zaka tambayan al-mu'afatu ya kama da bako bako bidawam al-afiyati wastimarariha wadda dogewanta kaga inda mutum zai samu wannan baya da na gaba ta mai ne ba duniya dai ta samu lahiran ma ta samu wakana abdullahi a taimi ya kolo a tsiro min su'alin lahil afiyata da yawai ta roƙon allah lafiya wa inal muftala? wa inishtar da ala'uhu mai jarabtacce ko da jarabcinsa ya yi tsanani laisa bi a hakkin du'a imin al-mu'afi bai fi cancantan ainihin roƙon Allah ba daga wanda ba ya da abin nan daga wanda yake lafiye asali la ya amanul bala shi ma wannan ɗin ya kamata a gane da za a amfani da shi mutumin da ke cikin bala'i yanzu ka ko dan uwan bai da lafiya ko malam bello rana na ga lefa ya koma jikin na ko aje azin ba je ba musamman na gidan mahaifiya da ya dace a jaran shi ka bai da lafiya to ainihin bai fi mu cancan taro lafiya ba da mu da muke zirga-zirga kuka sauka wanda yake shi ma yana kwanci baya motsi baya juyawa eh, paralyze ne ya shanye shi ne, ne karya shi wane ne wane ne to bai fi mu cancanta mu lauki lafiya ba mu kinnan masu lafiya kila ma mun fi su cancanta roƙon lafiya ita wannan lafiyan da muke da ita ba mu da garantinsa tun da baka sani ba kila yau ina ne paralyze zai kama da galabiyan ya kan kama mutum kana tsaye kawai sai ka ji hajijiya ila ƙarshe na in karaɗu da kafa kawai gaba ɗaya sai gaba gare ya tafi bai sa ana roƙon lafiya afuwan abin da ya wuce da abun da yanzu ake cikin sa tsakiyarsa da kuma nan gabu da zai faru daga gobe zuwa illa masha Allah Allah hmm, ya shi wa da shi na aka ce wani shaddar a yanzu ba mu ba kalman ta dame mu ba yadda za a yi roƙo yanzu ku ce Allah ya bani lafiya to ga lafiya kana cikin tako aga kaman fotolo ne Allah ka ba wa lafiya nan ba to yanzu me za ku yi da ita a'a mun fi marar lafiya cancanta lafiya zaman lafiya shi ne ike so ya nuna mana wannan ku dubi magana a min su'alillahi al'afiyata hmm? fa innal mubtala wai mubtala wanda ya shiga cikin jarrabawa wa in ishtadda bala'u ko da bala'in da ya shiga ciki yayi tsanani laisa bi ahaqi bai fi mu cancanta bin du'a roƙon Allah ba min al-afiya al'afiyati alladhi la ya'manu al-bala wanda ainihin bala'i ba wa min al-mu'afati alladhi la ya'manu al-bala wanda bai da tabbas bala'i ba mu da tabbas ba za mu gudu da cikin lahira ba mu da wani garanti mun kuɓuta daga ciwo ko mun kuɓuta daga jarrabawa ma ko ce iri saboda haka nan kaga nan abin da domin nan wata kwana da aka yi sarari eh, da yake da suna da wacce take koyayya aka wuce ta ba tare da an ba ta tunani da kyau ba shi ne lokacin in ya duba ya rubuta idan na ce zai wahala ka samu littafi da aka yi magana irin wannan shi da ana da damun wuce da tuntunin wuce shi yanzu aka rasa da gangan na bashi muke cancana shi har hankalin mai zo jikin mu وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية wanda zai cikin garabawa a yau mubtaluna ka dubi na duniya a aka dubi na garin ku ko ka dubi mubtalolin gidan kuma ka kai sun shi kenan kai ta fama sai daga baya Allah ta'ala kuma ka hausa wajen da to to kaga yanzu kai in an ce maka roƙi lafiya za ka ce yi a roƙi abuwa gaskiya ne a roƙi abuwa a roƙi abuwa wancan na kwancin bai fi mu bukatar lafiyar Allah ba don mu da shi daidai ne saboda karanta kuma ga wanta wanda ka fi baya wata ka girma wanda suke jarrabawa a yau kirin mun masu lafiya wal mubtaluna al-yawma wanda suke cikin jarrabawa a yau jeri muna muna don ina cikin masallaci ka ka tona abin da wanda ke ciki shi kawai da yadda ka gan shi ya yi shiru bai gaya maka mata gyale shi إلا من أهل العافية فكيف أصل العافية بالأمس وعندك أتجي عندك أنا شجرة شيء آخر بسي جي أنا هنا لوك جي أنا وما المبتلون بعد اليوم دي وان ذا أجل ما وان إلا من أهل العافية اليوم ما أصل العافية نعم نعم نعم نعم su ne gobe za abin zai same su kaga ba ka sani ba kila kai goben na kila za ka tashi da wani abu balle ne ni dama a cike nake ya kaje kaɗan ya rage ne wurin zauna ko kuma a zaunar da nema ba ma ni zan nema ba sai dai a zaunar da zai da ake ganin ita kama walau kana bala'u يجر إلى خير ما كنا من من رجال البلاء إنه آه، رب بلاء هذا أجهد في الدنيا وأخذ في الآخرة ولو كان البلاء إلا وأن جرباوا ابتلائي da ake take ya jiro saboda rikin gaba to misalin eh, bari mu rabi nan kasan mutane sun jarabta a koyaushe zai da ce ce an yi bala'i kawai lalle lada za a samu ba dukkan bala'i ba ke samu lada ba ba wai duk bala'i da ka samu bala'i lada za ka samu akwai bala'in da za ka tozarta a duniya ka tozarta a lafiya in har ba ka iya shirya bala'in ba mana shirya shi ka tsora shi yadda tsarin musulunci yake ba ya yi ka shiga bala'i ka kunyata a duniya ka je san ka kunyata a lahira shi ne ke so ya shiga ciki to amma na yadda da wanda yake a tsaya saboda domin karatun yana da kaman an gane amma dai yadda aka ɗauke shi aka rike shi ba alama an gane kwana zuwa gobe mai masa ya mun a kai hmm yara